الله عليه في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجلسنا أشرين لدي بيان أهمية إرادة وجه الله بالعمل بيان أهمية إرادة وجه الله بالعمل الصالح بيان مهمة فسكنت نيما نفاتك فسكر ألا أعيك أعيك نجد يوم هو أنشافك آمنا ya kayan masu aikin alheri riya ita ce guba da ake jarrabar masu aikin alheri hadisin abu huraira radiyallahu anhu na mutane guda uku wanda su ne wuta za ta fara kalaci da su duk mutanen kirki sahibul qur'an al-ghani al-mujahid al-bazil nafsuhu fi sabilillah malami masanin Allah masanin Qur'ani wanda Allah ya bashi Qur'ani amma ba dan Allah yake karantarwa ba na biyu mai dukiyar da yake kyauta amma ba dan Allah ba dariya mujahidi sojan musulunci da ya je ya ba da ransa hanyarsa ta ransa saboda addini amma duk ba dan Allah kai yi su ne farkon wanda wuta za ta fara kalaci da su su za a fara ba wuta ta fara kalacin kalaci da su yadda ka san kana kalaci da zafi baka ci komai ba to ita za a ba su za a fara Allah ka tsare mu Allah ka sa ba ma ci Allah ka sa ba ma ci to kun ga shine wannan so da kariya da kaji ana magana riya to ka koma wajen mutanen kirki kwata-kwata mutanen banza ba gunsu da riya fasiki ba gunshi da riya da riya ne riya boyewa ma yake yi in dai ba ya kai matuƙa ba ne a fasikancin nashi amma ya jarabawa ce ga mutanen kirki Allah ka tsare mu wata hakiku zalika abinda zai tabbatar maka da soyayyarka da ƙinka a babi na umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ba shi da kyau yan Allah kake a abu Allah ne nufin naka annal amra bil ma'ruf lallai umarni da abu mai kyau والنهي عن المنكر ده هنا ابن ده باشي ده كيو هو من اوجب الاعمال والله سنا cikin mafi zama aikin da yafi zama wajibi wa afdaliha kuma cikin ayyukan da suka fi wa kuma cikin da kyau umarni abu mai kyau domin aikin annabawa ke wa qad qala ta'ala li yabluwakum ayyukum ahsanu kuma Allah ya ce ya halicci mutuwa da rayuwa ne domin ya gwada su ya ga waye aikin shi zai fi kyau ba wanda aikin shi zai kyau ba zai fi kyau allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala waye aikin shi zai fi kyau shi yasa ya halicci rayuwa da mutuwa kaga kaga gani kenan وهو كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله يدعى الإمام الفضيل بن عياض يفسر ونن آية يتي أخلصه وأصوبه أحسن إن أرجين أخلصه وأصوبه aikin da ya fi kuma aiki da ya dacewa da daidai fa innal amala idza kana khalisa domin aiki idan bai zama da kana khalisan in ya kasance dan Allah akai amma walam yakun sawaban amma kuma bai zama ya dace da abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba lam yuqbal to ba za a amshe shi ba hatta kuna khalisan sawaba har sai ya zama dan Allah aka yi kuma ya zama ya dace da abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karanta wal khalis an yakuna lillah in an ci al'amalul khalis shine dan Allah aka yi والصواب أن يكون على السنة sannan shi kuma sawa shine wanda ya daidai shine wanda ya dace da sunna Allah ka sa yi haka to kun ga wannan ce so da duk wanda yake son ya tafi ya umarni da abu mai kyau ya hani game da abin da ba shi da kyau to sai ya sa waɗannan ma'aunan guda biyu su zama su ne abin da zai rike auna aikinsa shin dan Allah yake yi sannan kuma abin da yake umarni da shi ko yake hana a yi a sunna ya gani annabi sama ne ya ba da umarnin a yi wannan abu ko shi ya hana a hana ko shi ne ya ci. sai mutum ya kula da wannan al'amalu salihu aiki na gari labudda an yurada bihi wajhullah dole a faci fuskar Allah da shi fa inna Allah ta'ala la yaqbalu min al'amali domin Allah baya karɓar aiki illa ma urida bihi wajhu wahda sai abin da aka nufaci fuskarta da shi shi kadai kama fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wasallam kaman yadda yazo a cikin hadisi ingantacce da al-Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin littafin a cikin az-zuhud kitab az-zuhud kamar yadda kuma al-Imam Ibn Majah ya ruwaito shi cikin kitab az-zuhud dukkanin su يقول الله annabi sun ya ce Allah yana cewa ana aghna shuraka'i an shirk ni ne na fi wadata daga waɗanda ake tarayya daga tarayya Allah bai da tarayya ba a ƙasa ƙasa duk inda ka ji an ce kamfani ba na mutum ɗaya ba kamfani rauni ne ya jawo haka yi mana rauni ne ya jawo mana kamfani wane kawo wane kawo wane kawo sai mu tada shi nan mun zama kamfani kaga rauni ne ya to Allah bai ba a ibada. so da ka ce ni na fi wadata daga waɗanda ake tarayya da ni ake sa su zama kamfani da ni wa man amila amalan ashraka fi duk wanda ya yi min wani aiki amma ya shigar da wani a ciki fa ana bari'un min to ba wani da aikin Wahuwa wa huwa kulluhu lillazi ashraka na gama wancan da aka haɗa ni da shi sai mutum ya tafi lahira ya tafi wajen wancan ya ba shi lada ranar da za a tashi shu'usan guzuran ash'ata aqba وهذا هو Tauhidin الذي هو أصل الإسلام wannan shine tauhidi wanda shine tushen musulunci ai abu dan Allah duk abin da zaka yi ka zama dan Allah kake kuma kana da ma'aunin da za ka iya gane don Allah ka malaman mu duk sun yi wannan bayan daga ciki da kushe da yabo su zama daya a wajen ka. alama ce wannan babba ka ji ba a ka sai ka ce ai ka daina mutum yana ta ba a gani ko ba a faɗin haka to wanda kai dan shi ba ya gani ba ko ka ce mutum yana yi ba a gani Ka ga da matsala da kun wannan kalmar kan mutum yana yi ba a gani Allah ya mu cire ta mu yaƙe ta sosai san a yabe ka ko kun an kushe ka ka ji damuwa zai sha mana bayani kan ikhlas ناجر أكو تقوم مهاذرات اللو كتمنا مهاذرة نيكي قبات المهاذرة ومسلا لأكي كتمنا يعلاريج نقبات الدوت مهاذرة نسامة الإخلاص أساس الخلاص عنوان قوية من دعي كيف هذا يعني الله تأقي إخلاص أتج وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله kuma wannan shine addinin da Allah ya aiko dukkan manzanninsa walahu khalaqal khalqa kuma dan shine ya halicci halittu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu suka ce ai illa liyuwahhidu wa ibadatuhu tauhiduhu haka ake faɗa mana tuntun ai bautar Allah tauhidinsa domin bautar da babu tauhidi ba bauta bace wa huwa haqquhu ala ibadihi kuma tauhidi shine haƙƙin Allah akan bayinsa abin da ya wajaba su masa an Abuduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta masa kar su gama shi da kowa a cikin bauta wala budda ma'a zalika an yakuna al salih kuma duk da haka ba ka ce kai kai dan Allah kake ba dole aikin ya zama nagari kullu amalin salihin wa huwa taatu kuma shine da'a wa huwa ma amara Allah bihi wa rasuluhu kuma su ne abinda Allah da manzansu suka yi umarni wa huwa ta'a kuma shine da'a fa kullu ta'atin amalun salih kuma kowace da'a aiki ne mai kyau da'a wa kullu amalin salihin ta'atu ko da aiki na gari da'a kaga ya ce wal aqsu bil aqsi in kai da'a to kai aiki na gari in kai aiki na gari da'a kama Allah wa huwa al-amal al-mashru' al-masnun shine aikin da aka shar'anta kuma aka sunnanta idil mashru' al-masnun huwa al-ma'mur bihi amra ijab aw istihbab domin abinda aka shar'anta kuma aka sunnanta shine da aka bada umarni umarnin nan ko dai ya zama umarni na tilas ko kuma ya zama umarni ne na an so a yi in kai kana da lada in baka yi ba kuma ba zunubi a kanka ba karibin da mu wa huwa al'amalu salih kuma shine dai aiki na gari wa huwa al kuma duk inda ka ji an ce al'amalu al-hasan to shine aiki kyakkyawa wa huwa al-birru kuma shine nagarta laysa al an tuwallu wujuhakum qibla وليس البر أن وليس البر عن عن ليس أن تدخل عن ولكن البر من اتقى وقادم وهو الخير كما كذا أنا مجنى الهيل بنا تصدق الخيرات وشي أشي نفسي وضده المعصية كيش يغوانا بك وأن اللفظة لسيتي فوما أبوها بأبو لا كيش يمسي تتشي ساقو wal fajir kuma kishi ya subataccen aiki wa da mummunan aiki wal da fajirci wa da zalunci wal da keta duk su ne waɗannan kishiyoyin waɗancan ولما كان fihimi لا بد فيه من شيئين النية والحركة a lokacin da kuma ya zama duk aikin da za ka yi kana bukata abu biyu dole akwai niyya akwai motsi ko ba ka bane Kowa na yin aiki ba motsi sai an motsa sannan kuma motsin nan daga niyya yake kama qala nabi sama asdaqul asma'i harithun wa amma manzo sun yace sunan da yafi gaskiya shine harith wa hamma harith manomi hammam sarkin himma harith yana komawa zuwa ga mai hammam ina kuma zuwa ga mai anniyatu shine mun sune ce asdaqul asma'i harifun wa hammam li'anna al-harf yadullu 'ala al-haraka ko wa anna al-himmata tadullu 'ala an-niyyati 'ala niyyati idan aka ce noma to yana nuna motsi eh, dole sai an motsa ko ana kwance noma ko a cikin mafarki eh? kaga dama damuna ta wuce ke ya zama dama na yi shi ne wannan fa kullu ahadin harisun wa hammamu kowane mutum manomi ne kuma kowane mutum mai himma ne lahu amalun wa niyya domin yana da aiki yana da niyya lakin nan niyyatar mahmudata sai wacce ake yabo allati yataqabbaluha Allah wadda Allah ke ansanta wa yushibu alaiha kuma ya bada lada akan yinta. ta an yurada Allah bidhalika al'amal ya zama Allah aka nufata da aikin sai ya zama baka tiki sa ba sai ka zama baka tiki sa ko ajayino salari ba amma in kana kan kai aikin da zaka samu ya kayi aikin da an gani to ya zama dan Allah kai duk motsinka to ya zama don Allah ka don Allah ka hatta abin da ake ganin shi na duniya ne zane to kai ka dafaci Allah da shi kuma Allah zai baka lada shi yasa suka ce daga cikin daga cikin samaratul ikhlas an yaj'ala al-umur al yusabu fa'iluha 'alayha daga cikin fa'idar ikhlasi ihlasi na juya ayyukan da suke na al'ada su zama ne su zama ayyuka ne na ibada yanzu misali mutum sai ya ce bari ya ci abinci bahaushe ma ya faɗi ya ce ci da kai ba ba me ba ne ba jin ba ne don ka ci da kanka kakka ci ba ka ga za ka ci ka ga wani abu ne na al'ada to amma cin da kai sai ka ce bari in ci saboda in sami kiyamun laili in samu in bauta ma Allah ko kuma bari in ci domin in yi aiki in tsara kaina kai in ci haram Allah zai baka lada saboda kyakkyawar niyyarka daga abin da kai na al'ada wanda a asali ba ba ibadi amma idan ka da niyya a ciki sai Allah ya baka lada ka gani wal amalu al mahmud as kuma aikin da ya kasance abin yabo kuma nagartacce ingantacce wa huwa al-ma'muru bihi shine wanda aka yi umarni da shi wali hada kana umar ibn al-khattab yaqulu fi du'a'ihi shi yasa aka rubuto daga cikin addu'o'in sayyidina umar radiyallahu anhu yana cewa اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم يا الله ij'al amali kullahu salihan ka sanya aiki na ya zama dukkansa na nagari ne aiki mai kyau nake yi aiki nagari karɓaɓɓe a wajenka sannan waje alhul wajihi ka halisa sannan ya Allah ka sanya kai kaɗai don fuskarka ne aikin wala taj'al li ahadin fihi shay'a ya Allah ka ba ma wani abu ko bayan zarra ne a cikin aiki na Kar ka sa wani ya zama nayi dan shi kaji addu'ar da saidina Umar yake wannan addu'a tana da tsada Allahumma ij'al 'amali kullahu salihan eh? waj'alhu liwajhi khalisa wa la taj'al a ahadin fihi shai'a. addu'a ce da sayyidina Umar yake yin ta kaga wannan addu'ar ya kamata mutum ya kai tana cin addu'in ikhlasi kuma addu'in dacewa da sunna eh, kamar yadda aka goyito sayyidina Abubakar shi ma yana addu'a اللهم إني أعوذ أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم يا الله كتريني كأن حتى كذا وانا أتشمبو تاء الهالي إنا ثاني أبن دقوما نينا حتى كذا وانا بغتني با يا الله كذا فرقام أرويتوش مغفوئي أرويتوش موقوفي قصيدنا أبو بكر رضي الله عنه وذلك وأننا أدوين سنة تاتي متين يويتين Allah ka sa muna yi da shi Allah ka ka sa mu zama muna yin aikin banza aikin da zai zama ba mu da lada a wajen ka a na gobe a kiyama ka sanya duk abin da muke mai farin ciki da shi a ranar da za mu haɗu da kai wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh